بلى من كسب سيئه واحاطت به خطيئته فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون توفى لمرن با kamar yadda waɗannan suke zato bane lalle Allah yana azabtar da duk wanda ya aikata kafirci zunubansa kuma suka kewaye shi, yana saka musu da shiga wuta da dawama a cikinta har abada.